Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma tashoshin FM da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma a fada kai tsaye ta yanar gizo a kama mu a voa voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Tare da ni Usman Ahmad Kabara. A makon da ya gabata a shirin yau da gobe, mun faro da batun yadda eh, komadar tattalin arziki ta shafi komawar yara makaranta, inda iyaye ke ci gaba da cewa. Gaskiya gwamnati tana da sakaci sosai a kan harkar ilimin makarantu na firamare. Don tun da ake ba da shawara kamata da idan gwamnati da gaske take za ta gyara. a sa doka daga kan duk wani zababbe tun daga kan kansila ciya mai yan majalisa na jiha da na tarayya kowa ya zamanto cewa ya ɗebo 'ya'yansa ya dawo da su makaranta ta gwamnatin ana so a gyara ta To haka, zalika shi ma Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke jihar Missouri ya ci gaba da sukar yadda jama'a ke magana akan ilimi tare da ɗora dukkan laifi akan gwamnati ba tare da yin wani katabus ba. su kansu waɗanda suke da haƙƙin ilimi na ƙasa waɗannan policy makers ko kuma educational administrators ya kamata a ce an samu nagari wanda suke sun san aikin ba kuma je kana yi ka ba. To za ku ji duk waɗannan bayanai a cikin shirin yau da gobe shirin matasa har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter. To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa waɗanne hanyoyi ne ya kamata gwamnati da mutanen gari su bi don bullo da yadda za a tserar da ilimi musamman na yara a Najeriya. Sakon farko daga Dirdisu Maida Kurkujan ya ce salam yau da gobe. Tabbas yau maudu'in da kuke tattaunawa a kansa yana da matukar mahimmanci ga kowane dan adam domin ko an ce ilimi shine gishirin zaman duniya. Saboda haka ni dai a gani na hanyoyin da gwamnati da mutanen gari ya kamata su bullo da su domin samun ilimi mai inganci shine ita gwamnatin tarayyar Najeriya ya kamata ta yi koyi da gwamnatin jihar Katsina ta hanyar kafa doka da za ta haramta ma duk wani babban ma'aikaci kama daga shugaban kasa har zuwa gwamnoni da shugabanni Ka kanan hukumomi su haramta musu kai yaran su makarantar kuɗi su kuma iyaye su rika sa ido sosai wajen yaran su idan sun ga wani abu da ba daidai ba su tsawatar Taka idan Allah ya so za mu samu tsari nagartacce wajen samun ilimi Amina Ibrahim M Maiduguri ta ce yau da gobe shirin matasa haƙiƙa mutanen gari da gwamnati suna da rawar da za su taka sosai amma fa nauyi mafi girma akan gwamnati yake domin sai ta inganta makarantun da samar da abubuwan karatu na zamani su kuma al'ummar gari su rika tura 'ya'yansu su sannan su sa ido a makarantar da zarar sun ga malami ya yi abin da bai dace ba sai su kai karansa gaba domin idan suka bari to kansu suka cuta Allah ya sa mu dace amin sai kuma braza gololo ya ce mafita a nan shine a samu malamai masu tsoron Allah kuma a basu kulawa ina ga shine zai kawo ƙarshen taɓarɓarewar ilimi a duniya baki ɗaya sai kuma saƙon Bashiru Imamu Ibrahim ya ce hanyar da ya kamata a bi ita ce gwamnati ta yi ƙoƙari ta ɗauki malamai ƙwararru sannan kuma ta samar masu da kayan aiki ingantattu sannan ta kyautata albashin malamai sannan kuma ta kai kaimi kwarai dangane da zuwan malami makaranta a cikin lokaci da kuma da koyarwa yadda ya kamata su kuma al'umma su rika ziyarar makarantu suna ganin yadda ake koyar da ɗiyansu idan sun ga wasu kurakurai sai su ba da shawarwari sannan al'umma su naɗa kwamiti mai kula da yaran da ba su zuwa makaranta sai a ɗauki mataki su yi makaranta dole saboda mu kauce ma al'adar da kowa ɗansa kawai ya sani ba ruwansa da ɗan kowa to idan aka yi haka insha Allah za a tserar da ilimi a ƙasashen ƙasashenmu da fatar za a yi la'akari da wannan shawarar tawa. Sai kuma saƙon Abubakar Kalajanga Jalingo ya ce dole a shigo da tsofaffin malaman makaranta da suka yi ritaya don ba su damar yin amfani da basirar su wajen sake tsara manhajar koyar da ɗalibai. Baya ga haka a tabbatar da cewa yara sun iya karatu da rubutu kafin su kai aji uku. Dole a tabbatar da cewa sai malamin da yake da ƙwarewa ne kawai zai karantar a makarantun firamare. A tabbatar cewa ana biyan malamai akan lokaci sannan iyaye kuma su tabbatar cewa suna suna bibiyan abin da ake koya wa 'ya'yansu don tabbatar da cewa yaran na fahimtar abin da ake koya musu Idan da hali kuma a rika basu abinci akalla sau ɗaya a makaranta wannan zai taimaka sosai wajen inganta fahimtar su. Sai daga ƙarshe Yusuf Folmi ya ce wa yake ta ilimi a Najeriya ai abinci ake nema wa yara yanzu ba batun inganta ilimi ake ba. To Maryam sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter. at aisha underscore yarima one ta ce at voa hausa yau da gobe jama'a da gwamnati su haɗa kai don ganin ilimi bai tsaya ba a rika biyan pta malamai su karantar da 'ya'ya su kuma gwamnati su dinga biyan salari sai kuma at umar alhaji lawa one ya ce at voa hausa yau da gobe hanya ɗaya ce ita ce iyayen yara su kula da ilimin yaransu shine hanyar da za a bi don samun ilimi mai amfani a yaransu sai kuma at mahmud kaura 01 ya ce a voa hausa al'ummar gari su bayar da tasu gudunmawar wajen kula da makarantun da ke yankunansu maimakon barin komai ka cokan a hannun gwamnati sai at alhaji mele ya ce at voa hausa yau da gobe idan ana so a inganta ilimin yara a najeriya kawai a bayar da ilimi kyauta sannan a bai wa malamai haƙoƙinsu akai-akai sai kuma Atukur tukur garba isa ya ce at voa hausa tseratar da ilimin yara a najeriya shine gwamnati ta kyautata ko kuma iyaye ku ba da goyon baya wajen turo yaranku makaranta. Sai at Abba Damba ya ce, at VOA Hausa, yau da gobe gwamnati ya kamata ta rika biyan malaman makaranta albashi a kan lokacin da ya dace, su kuma iyaye su kai yaran su makaranta. Sai kuma sakon karshe daga at Abbas Chaladi ya ce at VOA Hausa ya kamata jama'a gari su rika taimakawa gwamnati domin shawo kan taɓarɓarewar ilimin yara ƙanana ta hanyar sa ido akan zuwa makarantar 'ya'yansu. To da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakon. To ga ci gaban tattaunawa a zauren matasa tare da iyayen yara Ismail Lawal Ismail da Muktar Adam sai kuma wani mai makarantar kuɗi ta, Amzal School wato Zakariya Abdullahi inda Muhammad Kwari ya jagoranci hirar. ga gashi kai ma'aikaci ne kuma ana cewa yara ba a biya musu makaranta ba saboda dalilan da ka zayyana na cewa gashi eh, rayuwa yadda ta shiga. Wai me yasa ne kuka damu ku kawo yaran ku inda ake biyan kuɗi maimakon ku kai su ta gwamnati? To gaskiya abubuwan ne yanzu kamar yadda kake faɗa yanzu gaskiya tsarin da duk da dai ka ga da mutane gaba ɗaya manyan mutane duk inda ka ji babban mutum a ƙasa to karatun da ya yi makaranta ne a makaranta ta gwamnati amma gaskiya yanzu gwamnati bata gyara wato ainihin ilimin ba tun daga ƙasa daga firamare yanzu masinja masinja da yake aiki a ma'aikatar gwamnati ɗaukan ɗansa yake zo ya kawo shi private makarantar da take ta kuɗi ba ta gwamnati ba gaskiya gwamnati tana da sakaci sosai a kan harkar ilimin makarantu na firamare don tun da da ake ba da shawara kamata da idan gwamnati da gaske take za ta gyara a sa doka daga kan duk wani zababbe tun daga kan kansila ciya mai yan majalisa na jiha da na tarayya kowa ya zamanto cewa ya ɗebo 'ya'yansa ya dawo da su makaranta ta gwamnatin ana so a gyara ta to ga mu ma sai mu ɗauki 'ya'yanmu mu je mu kai mu sasa a makarantar gwamnati amma saɓanin haka gaskiya makarantar gwamnati ka ɗebo ka 'ya'yanka ka zo ka zuba su in dai kana neman nagartaccen ilimi ba za ka samu ba da haka wannan sai gwamnati ta yi hoɓɓasa sosai in ba 'ya'yansu ne a ciki ba to da wahala ba za su iya tsayawa ɗari bisa ɗari su gyara karatun ba. Malam Muktar, ga shi kai ka ce ga halin da ake ciki na rashin ciniki kuma yara ma ba sa zuwa makaranta. ya kuka karke tun daga shi yanzu an shiga mako na biyu da makar da kuma karatun nan ya kuka karke da shi shugaban makarantar da yara ke ciki eh, to shugaban makaranta da yake damantan a baya an saba to ni fatana a nan shine ubangiji subhanahu ta'ala ya sa kasuwar ta bude in kasuwa ta bude aka samu ciniki kaga zan dauki kudin sa cancakat in je in bai in bashi in yi godiya to amma matsalar take da akwai a ciki mu 'yan kasuwa kasuwar kullum baya take ƙara ci ma'ana cinikin da ka yi yau gobe in allah ya kai rai ƙasan shi za ka yi jibin allah ya kai rai kasan cinikin wannan za ka yi kamar yadda na gaya maka a baya cinikin ne na kasuwa gaba ɗaya babu shi mutane ba ta kayan masarufi irin sutura da waye suke ba magana ake yi ya zan ci abinci da yaran nan a rayu a gidajen mutane Malam Zakariya ga halin da aka shiga uh, mai sakon ku ga iyaye ko ma hukuma. Iyaye dai ya kamata su sani ko wasu su masu sani sai kuwa tunatar da su cewa fa ilimi fa shine abin da zaka ba ɗanka. A yau in ka bar wa ɗanka duniyan nan gaba ɗaya duk abin da ke cikin duniyan nan baka burge shi ban ba ka bashi ilimi ba. za ka iya bashi duk kuɗin da kake tsammanin ka bari a duniyar nan zai iya cinye shi kuma ya wuce amma ilimi ka bashi zai amfani da ilimin din ya san yadda zai tabbatar da kansa a duniyan nan saboda haka roƙo na da iyaye a yi ƙoƙari tun da 'ya'yanku suna makarantar kuɗi duk da cewa kun san cewa biya ake yi to ya kamata ko da wani tanadi ya kamata mutum ya in an ce kana biyan kuɗi ba lalle ba ne sai ka samu kuɗin gaba ɗaya ka kawo in ka kawo su ko kaɗan kaɗan ko in banki ne kace makarantar tana da account a banki a baka account number ka je ka rika sa kuɗin nan kaɗan kaɗan sai ka ga ka biya kuɗin makarantar nan cikin sauki hankalinka ya kwanta to duk da cewa ana maganan abinci abinci to makaranta ma fa abin da ya kamata a dora kansa ne dole sai ka sa ɗanka a makaranta zai karatun eh, muhammadiya kuma zai karatu na boko wannan dole ne a kanka tunda kana sane da wannan to duk abin da mutum zai sai ya tanaji kuɗin makarantar ɗansa babban abin da zai baka mamaki a yanayi irin na mutanenmu da muke cikin nan za ka ga mutum zai rika ce maka bai da kuɗin da zai biya kuɗin makaranta amma abin mamaki sai ka ga lokacin sallah mutum ya je kasuwa ya soma ɗansa shadda ko ya soma yarsa leshi na fide wanda zai ninka kuɗin makarantar da ya kamata a biya ko kuma ka ga lokacin lahiya ba a cewa me yasa mutum ya lahiya ba amma duk abin da ya kamata ya zama wajibi a kanka ni na ganin shi ya kamata ka yi ba wanda ya kamata sunna a kanka ba abin da yake wajibi a kanka shi ya kamata ya to iyaye su rika taka zanzan a rika kula kuma da yanayin karatun yara abin da bai zama wajibi ba wanda ya zama na cewa na al'ada ne ko na fansi ko na wani show a ajiye shi a gefe a tabbatar an biya kuɗin yaran makaranta sannan hankali mutum ya kwanta in dai ka ya samu ilimi ai fatanka in ka bar shi a duniya ya samu rayuwa mai kyau kuma yaron da ka bar shi babu ilimi zai zama irin 'yan daban nan da ake abin nan kai kana can kana tunanin ɗanka zai maka addu'a ka mutu to mutumin da ba a natse ke ba ba cikin hayyacinsa yake ba kaga ba zai tuna da cewa mahaifinsa ya rasu ko mahaifiyarsa ta rasu sannan ya masa addu'a ko wani abubuwa ba so babban makazudin abin da ya kamata eh, babban abin da ya kamata iyaye su yi su tabbatar ƴaƴansu sun samu ilimi in an zo kan gwamnati gwamnati tana iyakacin kokarinta ba wanda zai ce gwamnati ba ta kokari to gwamnati tana kokari da kuma irin halin da aka shiga ciki a yanzu hali ne na tattalin eh, tattalin arziki to duk abin da kaga aka zabe zama na cewa ka ce maka tabbatar barewan tattalin arziki dole sai an bi shi a hankali so gwamnati ya kamata ta dada juriya tunda ita ita shugabanci take ba mulki take ba saboda haka su ci gaba da yi haka amma a rika taimakawa iyaye akan duk abin da ya shafi makaranta in ma kudin za a sa a rika la'akari da irin halin da iyaye suke ciki in aka ce za a sa ɗari biyar sai a duba to shin iyayen za su samu wannan ɗari biyar ɗin su bayan in aka ga babu dama sai a rage zama na daidai wanda iyaye ba su takuru ba kar a manta fa akwai abincin da ake ci a gida kuma da ruwan ciki ake jan na rijiya. akwai sako ne samaila ga al'umma misali ko kuma mahukunta? to gaskiya sako na dai ni ga gwamnati ne mahukunta musamman na bangaren harkar ilimin a yi kokari dai a ce zuwa yanzu yadda ilimin nan ake ta fama ake ta fama zuwa yanzu kamata da ya a ce an fara dan samun kusanci ma'ana an fara samun daidaito a ce ana iya kwatanta makarantar gwamnati da makarantar da yake mai zaman kanta ya zamanto cewa za a iya cewa za a auna su ko da a ce ta gwamnatin bata fita mai zaman kanta ba amma a samu a dinga a aunawa tunda yawanci duk ana ɗaukan malamai waɗanda suke wanda sun cancanta ana biyan su kuɗi masu yawa masu kyau wato abin da yake kawo matsalar kawai dai ina ganin ya kamata a samu kyakkyawan kulawa wajen tsarin koyarwar da kulawa da makarantun sosai insha Allah ina ganin za a samu ci gaba sosai da sosai mutane su dinga daukan 'ya'yan nasu na zuwa suna kawa makaranta ta gwamnati ga halin da ake ciki akwai sako ga mahukunta ne ko kuma su masu makarantu irin da yanku to sako ni zan dangana shi da hukuma ne mahukunta su wayannan malamai da suke koyar da yaranmu mu suna ba mu ma ɗari bisa ɗari kamar yadda na gama ɗaza a baya yara na rabi suna ta makarantar kuɗi rabi suna ta gwamnati wayanda suke makarantar nan ta kuɗi ni in na zaunar da su gaba ɗaya a gida sun fi hazaƙa akan wayancan da suke zuwa makarantar gwamnati hazaƙa su ma ba ɗaya bace to saƙo na anan shine a gurin hukuma ta duba ilimi abu ne mai muhimmanci hususan su in suka tsaya suka auna kamar yana dan uwa na ɗazu ya so ya ɗauko maganar su gaba ɗayansu sun samu tallafi ne a hukumance har suka kai matakin da suke ciki a yanzu na shugabanci jama'a to sai su duba kuma na baya irin wancan abun da aka yi musu ya kamata su yi kokari su kwatanta irinsa su duba da hanyoyin da karatun nan zai sami eh, ci gaba eh, inda su malamai za a kula da su makarantu eh, da komai na karantarwa na abin nan a samu a cikin sauƙi to kaga mu iyaye za mu ji daɗi ɗari bisa ɗari kuma 'ya'yanmu za su taso a cikin kyakkyawar yanayi mai kyau wanda to wannan shine sakona to manya malamai mun gode Allah saka alheri shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara in masu jahilci sun ja Sai kuma ga karashen hirar Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas ta jihar Missouri a tattaunawarsa da Usman game da yadda za a ceci ilimi a Najeriya inda ya ci gaba da cewa. Gaskiya su kansu waɗanda suke da haƙƙin ilimi na ƙasa waɗannan policy makers ko kuma educational administrators eh. ya kamata a ce an samu nagari wanda suke sun san aikin ba kuma je kana yi ka ba misali ɗauki kamar shugabannin makarantu daga ziyarce-ziyarce da na yi yawancin duk koke-koken kai har ma na secondary secondary wallahi mu abin da ke damu mu babu kuɗi gwamnati ba ta ba kuɗi ba ta wane ne ba komai an ɗora gwamnati ne hmm. amma bahaushe ya ce idan ana taɓa rawo ko kuma idan ɓera ma da sata an ce da ma wari gare ta ko hmm. tambayoyin da na yi wa kamar su shugabannin waɗannan makarantu to kai me kake yi banda gwamnati da kake jira taimaka wani abu me zaka iya wa kanka banda gwamnati ayo ka dai to ni me zan yi ai ba ba mu kuɗi ba wani abu to kaga babu tunanin cewa shi kansa me ya kamata ya yi taimaka wa wannan makaranta tasa kaga wannan yana ɗaya daga cikin gaskiya wato ah, zan ce na kasa ko kuma wanda bature yake kira weakness na su shugabannin makarantu sauran saboda me suna nan a zaune sai dai su sha babbar riga suna jiran gwamnati ta kawo kuɗi da an kawo kuɗi a haukan kuɗin nan a gargaza su amma babu tunanin yaya za su sarrafa wannan makaranta Yaya za su tafiyar da wannan makaranta misali zan iya ni yanzu cewa ina challenge duk shugabannin gwamnatocin arewa inda za su samu waɗanda suke da ilimin you know ɗauki kamar makarantun gaba da sakandare sai kada su ba su wannan a ba su ma ko kwabo a'a su amfani da wannan IGR nasu kudaden da suke samu na admission da waye a ce su sarrafa su ci gaba da harkokin makaranta kuma kowa ana son ya tunanin wani hanyoyi zai fito da su akwai misalin a nan kasar mm. yanzu public school suna da misali bayan da za a ce maka superintendent ko principal kawai ya lari da abin nan gwamnati abin da aka bashi akwai inda zai je ya nemi kuɗaɗe barkati misali akwai grant da zai iya zuwa ya rubuta ya nema hmm. ka gane wanda ba kawai gwamnati take warawa ba kawai private foundations ka gane to irin waɗannan ya kamata a ce shugabannin makarantunmu suna tunani a kai ni ina tabbatar maka yau even challenge any of the northern governor hmm. misali a bani any of the tertiary institution a bani nan da shekara hudu ko kuma adadin wannan shekarar ta shi gavna da zai yi ba na neman kukkubu da gwamnati hmm. kuɗin da zan samu daga sai da fom na makaranta da kuma a wannan admission duk waɗannan fees da ake hmm. biya ya ishe ni in sarrafa wannan makaranta kuma zan juya ta mai da ita standard na duniya ba ma kawai na Najeriya ba wanda zan iya kwamfitin da kowace tashirin institution a duniya in ban yi ba na yi alkawarin zan biya hatta albashi na da aka biya ni. Kamar lokacin da ka ɗan rike poli ta Kano, ka gwada yin wani abu makamancin haka ne? Warrai da gaske. Me ya faru to? da na je a ɗaya daga cikin abin da na samu a wannan na yake cewa kundin karatu mm. ko kuma wannan tafarki na makaranta mm. tsoho ne duk wanda na tambaya bai san ma tun yaushe yake ba to kaga nan da nan na saka kwamiti aka je aka yi bincike mm. sannan muka zo muka canja wannan amma mun bi ka'idojin gwamnati wanda yake shine minimum standard da dole abu na national board for technical education nbte Mm. wanda shi ne dama karancin abin da muka bi mm. kaga ɗaya. Mm. sannan na je na yi abin da ake cewa affiliation da universitoci na duniya kaga ne misalin university utera a malaysia tana ɗaya daga cikin research university a duniya ko kuma a malaysia ma is one of the best university to sannan a nan amurka na zo na yi affiliation da universitoci guda biyu akwai a nan ɗaya university of central missouri da take Warrensburg. Sannan akwai a anaza akwai a wata makarantar ha'ilaya a North Carolina ita ma da ne affiliation. Hmm. To duk duk lokacin da kai irin wannan za a duba menene wannan tafarkin naku standard ya yi hmm. daidai da wancan da ita wannan makaranta da ka zo kai ke kokarin a haɗa kanku da ita to kaga misali ai shugabannin makarantun tera sun zo nan polytechnic suka zo suka ziyarce mu suka ga laboratories namu suka yi hira da ɗalibai da malamai kuma a takaice sai da aka jajirce a kan canjin namu da nasu wanda ke a lokacin ya zama ɗaya kai ko da bangare ɗaya ne ka ga at least wannan bangaren karatun da zamu yi kaga ya zama daidai da nasu ya zama daidai mm. tunda akwai zancen canjin malamai ko exchanging na malamai nasu su zo namu su ce to kaga yana ɗaya daga cikin ko a duniya za ka ga babu wata makaranta ta gaba da sakandare da mm. take ita kaɗai ɗaya daga cikin criteria na ci gaban duniya shine wannan affiliation da ake yi to wannan shi ke ɗaukaka darajar makaranta darajar karatun wannan makaranta to yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a ce a yi kai banda ma na ƙasashen waje har ila yau na yi irin wannan da University of Technology ta Mina mm. Federal University of, of technology mm. terminal tana ɗaya daga cikin wanda ne wannan affiliation so kaga ba wai waje na ba a har a nan gida to irin waɗannan ina ɗaya daga cikin abin da muke nema ya zamana wato wannan tafarki namu kuma wannan standard namu ya daga akwai abin da zan ce a lokacin na je babu a kamar bangaren inda yara in ba su da lafiya misali da ake cewa clinic mm, na makaranta na a ma asibiti wannan ko makaranta ce wanda take da ɗalibai a lokacin fiye da dubu ashirin da biyar kuma akwai bangare shida ko campuses guda shida zan ce a rano da gwarzo ino mm. da kuma nan birnin kano to ɗaya daga cikin abubuwan da na yi kokari aka gina shine a takaice mun samu kowane bangare na wannan campuses namu ino muna da at least abin da ake cewa ba kawai dan wannan ɗakin dispensary da ake shan magani ba a'a real abin nan bangaren kiwon lafiya eh. ka gani wanda duka wannan ba da kuɗin gwamnati na yi amfani da masu arzikin ƙasar nan jihar nan da bankuna mm. sun sun taimaka da masu kuɗi akwai waɗanda suka taimaka suka gina mana ma har da laburare eh, da sauransu. To kaga irin waɗannan taimako ya kamata a ce dama shugabannin makarantun mu za su ƙoƙari su yi ba kawai a ce gwamnati za ta gina sensory ko clinic ko hospital a irin makarantar. Ga kuma kuɗin shigar yana zuwa. Sai ma abin da ya karu. Amma farfesa wasu za su ce to bisa kai ka bari. To akwai abubuwa da suka taso wanda na ga cewa ba zan iya jimre irin waɗannan abubuwa ba saboda haka a takaice na ga cewa abin da ya fi min alheri a gare ni mm. shine in bar wannan aiki. Mm. Da kuma na je na samu gwamna a lokacin muka tattauna na ce masa ina ganin barin aikin ya fi min alheri a gari ni mm. wanda kuma na bar aikin to ah, ko gyaran ka ne muka yi aka gaba ka dace da irinsa ba ka ki ka eh, to to ka san za ka zama karangaren bakin tulu eh a ka tulu <laughs> To gaskiya yana ɗaya daga cikin abubuwan. To amma in ka tuna a lokacin mu a ƙasar a lokacin a wannan gwamnatin gaskiya babu jihar da take da ta yi tashi akan ilimi irin jihar Kano. Shi kansa gwamnan gaskiya ya taka rawarsa daidai yadda ya kamata a akan ilimi. Eh, gwamnati ce lokacin? A gwamnatin Kwankwaso a lokacin. Eh, ya jajirce akan harkar ilimi kuma ya taka rawarsa an gani. mukarrabansa su ne hmm. zan ce wanda suke da gaskiya abin nan rikici akan harkokin ilimi a jihar a lokacin. Shin a takaice rawa iyaye za su iya taka saboda inda suka samu irin wa'annan abin da ka faɗa yanzu a gaba a samu shugabannin da za su yi tunanin a ah, farfesa ya faɗi gaskiya bari mu zo mu bi wannan turba. Iyaye suna da rawar da za su taka? kwarai eh, to ina ɗaya daga cikin illar mu iyayenmu daga kan elementary zuwa secondary zuwa makarantun gaba da sakandare ba su damu da karatun yaran su kamar yadda ya kamata ba saboda in har da sun damu da shi ba za su bari ilimi ya lalace har lalacewar da ita wannan matsayi ba hmm. za ka ga iyayen yara ba su damu ba idan yaro ya je makaranta ya makarantar nan ku yi je me ya koyo ko me ta koyo me aka koya muku yau saboda haka yara wasu ma in sun tafi makarantar ma ba makarantar suke zuwa ba ko kuma in sun je ma sun yi wasannin sun dawo iyayen yaran ba su ma san me suke ba kawai da a sun dawo ina abinci shikenan ba sun kuma ficewa sun tafi mm. to kaga wannan wani abu ne wanda yake akwai rikici a kai to idan iyaye suka haɗa kai shugabannin makarantu shugabannin makarantu suka haɗa kai da ah, shugabannin ministry shugabannin mm. ministry suka haɗa kai da gwamnati to wannan zai kawo kyakkyawan canji gaskiya a ilimi na kasar mu gaba daya ba ma jihohin mu ba to amma yau an waye gari iyayen yara sun yi bar yaran ka ko yarinya ka tashi makaranta ta dawo shi kenan kai dai ka san an zo jaraba ba ce ba za ka yi a to ya za bayan suna zuwa makaranta ka taba zuwa ajin su ka gani ya suke yaran ka nawa ne in an ce za ka rike su ka baka yara ɗari ko ɗari da hamsin aji ya za ka rike wannan wani tana aizancin har ka koya musu kuma su koyi wani abu to kaga wannan yana ɗaya daga cikin illar mu komai sai a ce an baro gwamnati duk wani abu a ce na gwamnati za ga mutane ba su damu da shi ba saboda haka mutane suna abubuwan su kara zube dan har muna son ilimin mu gaskiya ya gyaru yayin yara suna da wata makafa da ya kamata dole zo su aga za su taimaka gwamnati ba gwamnati ce kadai take da alhaki ba a'a kana da alhaki kai kanka saboda akwai ɗanka ko yarka ko kuma 'ya'yanka malamin nan da yake koya musu malami ne nagari ko kuwa malamin nan ya dace koya wa 'ya'yanka in ya dace me za ka yi ka agaza masa ko ka agaza mata me makarantun nan namu suke nema ka taɓa siyan koda shock ya ɗaya ka kai don ka taimaka wannan makaranta ba kullum kana jira a sai gwamnati taimaka komai kyauta ba to kaga waɗannan halaye fa dole fa su canza idan suka canza to ta malam bahaushe idan fa kiɗan ya canza fa to za ta canza haka yake To amma idan muka ci gaba da barin irin malaman da ake da su bara gurbi, shugabannin makarantun bara gurbi, to babu na cin ilimi. Kuma in ka koma menene Allah ya saukar a Qur'ani mm. yayin da aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin aya ta farko kuma sura ta farko, mm. ilimi. Babu abin da ya fi ilimi a duk rayuwar ka to yau an waye gari ilimin nan an mai da shi ba komai ba kamar yadda nace maka kasar Hausa zaka ji na ce da Allah ga dan uwana nan da Allah ko dan ticin din nan a samu mm, masa ko a samu mata. saboda an raina ilimin an raina koyarwar to da mu yadda muka ɗauki malamai malaman magani muke kamar sun fi mu daraja da mutunci an ce maka wannan malami ne ka hango shi malamin allo ya ɗauko kaya a za ka je ka karɓi kayan je ka kai masa gida to yau malami ba ɗauke shi komai ba to kaga wannan yana ɗaya daga cikin lalacewar a gaskiya zan ce gaba ɗaya society wannan kuma ya shafi kowa to Allah ba mu ikon gyara farfesa mun gode sosai da ka samu damar doguwar tattaunawa da mu to to ma da eh. gode sai da ilimi aka arziki mutane da na duniya da gobe kiyama mutum tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki. Ni na raba ta yamba ta maryam kin je abin da dai mutane suka tattauna a kai musamman maganar da shi farfesa yusuf alhassan ya a karshe na mm. cewa kowa sai ya ɗaurki abin kawai ɗora gwamnati ita kadai haka ne kan ba zai mm. yi ba <laughs> kowa yana da nashi ah, abin da gaskiya kowa da nashi abin da zai taka rawar haka mm. to to maryam bari mu lallaba mu ga masu sauraro cewa a koyaushe fa suna iya tuntubar mu ta shafin mu na email wato sai kuma mana da sako kenan a hausa service at voanews.com ko kuma su je kan shafinmu na facebook da twitter ta hanyar lalibar sunanmu amma sai sun saka wannan dan um, ad nan da ake yawwa <laughs> at eh, voa hausa yawwa to sai su lalibi mu za su sami mu to haka yake maryam ko kuma ko kai tsaye suna iya duba mu a shafinmu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata haka tunda muna da wanda suka wuce a baya ba mm-hmm. eh, to haka haka yake masu sauraro to duka duka a nan shirin yau da gobe ya kammala sai kuma Allah kai mu za a sake jin mu da wani sabon shirin a madadin ita Maryam Bashir Bugaji. Da kuma Daniel Brown wanda ya ba da umarni sai injiniyan mu na yau Shadrack sai Ibrahim Jarmai wanda ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook. A tara gobe Allah ya kai mu Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa ku zama lafiya. a bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma matasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe muryar Amurka na